Sarakunan gargajiya a jihar Nasarawa suna ci gaba da gargadin jama'a kan su tabbatar ba su yadda wasu sun yi amfani da su wajen haddasa rikici yayin gudanar da zaɓuɓɓuka ba. A cewar mai martaba sarkin kwandare a jihar Nasarawa da aka ba sandan girma zuwa sarki mai daraja ta ɗaya, Alhaji Ahmadu Almakura, jama'a su tabbatar sun karɓi katin zaɓen su su kuma yi zaɓe bisa cancanta. Mu muna roƙon dukkan jama'an Najeriya kowa a cikakken mutum da ya kai shekara goma sha takwas to don Allah don annabi don Yesu Kristin ya je ya karbi katin shi ya san makamin shi yana hannun shi duk inda mabiyinmu yake a community namu ba wani sarki da ya las ya huta yana so a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya don haka kowane juma'a mu idan aka sauko daga juma'a muna kiran talakawa da babban murya su jajarce su tsaya a yi zaɓen nan lami lafiya saboda abubuwa da suka wuce a baya 2011 ba mu ji daɗin shi ba mu sarakuna mun yi hudu ba mun yi fada amma lokacin ya riga ya wuce amma yanzu tunda lokaci ya gabato an Allah ya yarda wani talaka ko wani yaro ko wata yarinya sha Allahu ba za su yi irin abubuwa da suka yi da ba domin yaran ma yanzu sun sani sun mai da hankali sun kuma jajarce ba za wani ba zai je ya ruɗe su ya ba su kuɗi don su yi tashin hankali ba su da kansu suke zuwa su gaya mana su ce a wannan karon ba za su yarda a yi amfani da su su su tura mota a zo a watsa musu hayaƙi ba wanda zai musu bauta yadda suka bauta mishi suka sa mishi kuri'a wanda kuma zai bauta ya replacing musu da abubuwan alheri mai martaba sarkin kwandare kenan alhaji ahmadu almakura To sai dai har zuwa yanzu wasu jama'an na korafi kan rashin samun katin zaben kamar yadda wasu suka shaida mun. A'a ban samu katin zaɓe ba. An ce mana mu je inda muka rijista to mun je kuma ba mu samu katin ba su zo ba ma na mu ce za mu samu katin zaɓe Mun zo sawun mu ya fi sau biyar ma. Eh na kai akan a bani katin zaɓe na bana. Shine aka ce ranar neto ya hana. in samu katin zabe sai na sake komawa suka karbi wannan katin sai suka mayar man da wani dai duk da haka ba ƙurjinan ba ne sai suka ce ma idan ya fito katin bai fito ko ba ja a kira ni a waya za tura man meset jan gani zan iya in je in karbi katin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar nasarawa abubakar aliyu muhammad ya mun ƙarin bayani kan rabon katin zaɓen a jihar daga cikin miliyan guda da dubu ɗari biyu da wani abu wanda muka karba a nan headquarter a lafiya a yanzu wannan lokaci an raba abin da ya haye dubu ɗari tara don haka daga yanzu zuwa gobe ko jibi dole za a samu adadin da zai karu na rabawa din don haka ana kan rabawa insha Allah idan har akwai wanda bai samu katin shi ba to yayi maza kawai ya je ofishi na ofis na karamin hukuma na hukumar zaɓe mai zaman kanta inda yake insha Allah zai karbi katin shi akwai waɗansu bayanan da muka samu kwanakin baya wanda shi kwamishinan zaɓe ya yi ma 'yan jarida cewa waɗansu da ba a san ko su waye ba sun gudu da katunan zaɓe fiye da dubu biyu eh to ba a shakka haka ɗin ya faru ma'aikatan mu na hukumar zaɓe mai zaman kanta suna cikin raba katin ne shi hargitse na faɗi eh, kamar da faɗa muka sun ki su ba da haɗin kai ne to amma kasancewa dole idan ka zo sai an tantance waye kai kafin ba zai yiwu ba da zuwa kawai a ɗauki kati a baka dole sai an tantance waye kai sannan a dubi katin ka a baka to ana irin wannan tantance wani sun ki su yi haƙuri ko suka hauɗa kawai masu aikin raba katin kaga yadda aka samu problem ɗin kenan eh to anan lafiya ne kuma zabe mai zaman kanta nan jihar Nasarawa ta hada kai da jami'an tsaro don aiko kare a ga cewa an dawo da wayannan katin in ba samu nan ba insha Allah karshe sa a san mataki sai hukumar zabe ta san mataki za ta dauka Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe a jihar Nasarawa kenan Abubakar Aliyu Muhammad. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.